ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معاكم والسلام عليكم ورحمة الله بركم دا سافير لا ربا قوم شاشدا قوتم المحرم جرال النبي عليه الصلاة والسلام shekaru 1448 daga makka zuwa madina wanda kuma aka yi daidai da ɗaya ga watan yuli 2026 miladiya shi gaba da darasin wani littafi mai albarka masa'ila muhimma fi hukumin jam'i lil wato muhimman matsaloli dangane da hukuncin hada sallah lokacin ruwa ko lokacin damuna idan ba manta ba mun kwana a shafi na goma sha shida kuma wale yake kawo maganganun malamai na zamani dangane da siffar irin ruwan da shi ne zai zama sababin da zai sa a da sallah mun ji maganar sheikh abdulaziz ibn baz allah ji kansa da rahama wanda yake cewa baya halatta a hada sallah a zahar ko la'asar ma'ana ko magariba da isha'i da aka sani dole sai sakamakon ruwan sama wanda yake jika tufafi kuma a cikin wannan ruwan akwai nau'in wahala a cikin ga wanda ruwan ya taba wanda muka ji shekul usamin lajikarsa da rahama shi kuma ya ce dole shi ma ruwa ya zamanto ya ji tufafi saboda yawansa da kaurin ruwa wanda kuma idan aka matse tufafi ruwa zai fito muka ji shekul albani allah ya ji kansa da rahama shi ma ya ce ruwan da ke hana tafiya cikin jin daɗi ana ba wai kai tafiyan ba ba za ka yi tafiyan ba ne a cikin natsuwa da jin daɗi wanda zai zamanto a bisa al'ada na jama'a yadda suka saba zirga-zirga to ba su iyawa saboda wannan ruwa to nan muka kwana za mu tashi dai a wannan shafi na goma sha shida a paragraf na ƙarshe inda ya kawo maganin mufti na ƙasar saudiya na yanzu haka wato sheikh salih fauzan al-fauzan kan maganarsa za mu tashi shi yana nan da rai sai da shi ma ya tsufa kwarai ainun muna fata Allah ya kara masa lafiya malam yake cewa wa qala shaykh salih fawzan al-fawzan hafizahullah kaga shi yana nan Wadancan duk wanda aka kawo sunan sai kaji an ce rahimahullah ko to abinda salih fawzan al-fawzan yake cewa al-jam'u bayna al-maghribi wal isha min ajil al-wahal al-sharif hada sallar magariba da isha'i saboda tabo mai tsanani tabo mai tsanani awil lari yanzu minas sama ko kuma a sakamakon ruwa da yake sakowa daga sama wa ya bullu ya kuma jika tufafin mutum wa ya sulu mashakkatun alal ma'abumin kuma ya haifar da wahala ga mamu za su zo su yi sallah ya ce to aljam'u mubah fi hadhihi ilhala, da sallah ya halatta a wannan yanayi ya da kyau limamai su rika kulawa da sosai hada sallah ya halatta a wannan yanayi daf'an lil haraji yace dan saboda tunkuɗe wannan damuwar a matsawan da za a yi ma masallata sun tafi su ƙara dawowa cikin tabo cikin wahala anil ma'amumin ya ce ya jima'ul maghribi wal isha jam'u taqdim za a haɗa sallan magariba da isha'i jam'u taqdim ma'ana haɗa sallah na gabatarwa gabatar da sallan isha'i lokacin da bai yi ba ma'ana a yi sallan isha a lokacin da aka yi magariba din min ajali raf'il haraji anil ma'mumin dan saboda dauke damuwa ga mamu da anna ba'd al akhawan da mu wasu yan uwa yasta'jilu min hin yara shay'an yasiran min al matsari yajma za ga wasu daga cikin yan uwa suna gaggawa da sun ga dan yayyafi kadan kawai sai su Allah in ji mana ba fa in ni ba <laughs> sai sa haɗa sallah ma'annahu ma hasala mashaqqatun wala hasala wahlun tare da cewa fa dan yayyafin nan da ake yi babu wahala a ciki kowa zai zo ya koma gidan shi ka dan feshi kake ji kuma babu tabo an gane ku min hini yara shay'an yasiran min al yace walaysa hunaka matsarun yanzu ba ruwa ne to sai yake sauka ba an feshi ne ba wa inna ma ra'a sahab wani ma kawai ya ga hadari ne irin gajimaran nan aw da biyum min as-sama ya ainihin hadari a sama tawaqqa nuzulul matar eh zaton ruwa zai sauka auyin zulul matsar khafif ko za a ya fi kaɗan, kadan laysa fihi mashaqqatun ardi kuma akwai yiwon babu wahala na damuwa a ƙasa don an yi wannan yanayi wal ardu tafi hawahal kuma ƙasa babu taɓo a tare da ita ala ya ce haza la iya lil jami' irin wannan yanayi baya bukatar sai an hada sallah ka fahimta kaga ne don kalle yanayin jiya A magari ba ko kaga ne ba wanda zai ce ruwa ba zai sauko ba kai ma ka tsora da ko a ida duk kuna karanta kuna tuno da wannan karatun ba ba za ku sauran cewa ba da ka'idan ake so ku tabbata eh da yawa gaskiya ni ne sallama an samu matsala saboda shi limami kore abin da ya janyo duka wannan kuskuren shine yan mintunan da ake karawa na jiran liman ba a kara su ba ni ne liman ina karyo kwana ana tara sallah daidai lokacin tara sallah kaga ko minti ɗaya ba a kara da an tsaya ko da aka da minti ɗaya za a ganin kawai na iso sai da ji an tara sallah kuma sai limamin ya ce zai haɗa sallah ni na ji haka da kunne na kuma ya faɗa a cikin masallaci so shi kenan ya ci gaba da sallar shi kafin ya faki yanzu masallaci ni ma na zama mamu ba ma wannan dalilin ba har saboda akwai yara garin in sauke su in yi waye shi kuma yanayin karatunsa da ya yi da sauri ya dai rasa raka da ya kawai a takaice so kaga lokacin da ya da sallah zan tashi in cika raka so ko kare idan da sallah ya gana zo ya ce to shi fa ya ce za a haɗa sallah kuma ga malam malam kuma za a yi karatu ko ya za a yi kaza to wannan abin ya haifar da ce ku kuce a masallaci ni na ƙoƙarin za mu sallah suna ta hayaniya wani ya ce ai ba da malam ake haɗa sallah ba dan ya shancanta ne a haɗa ke <laughs> sosai so a taƙaice ta gare mun yi karatu ko ya fi ba har zuwa yanzu nan su <laughs> wani lokaci mun yin abu da kani ba kuma da ka ba wasu ba sa ƙoƙarin ɗabba menene shari'a ta ce idan kawai saboda neman sauki kamar yadda ya faɗa akwai waɗanda su ba kawai harari ba ne suna ganin yanayi kawai a canza shi ke kawai har ma an san su daga nesa ma sai a zo a bi su jam'i don kawai za su haɗa kuma mutane sun koma su ma sauƙi suke nema ina wahala ya cikin sallah yake malam yake cewa idan wannan yanayi ne to baya bukatan hada sallah yace li anna salawatu mafruḍatun fi mawaqita muhaddada saboda su salloli waɗanda ke na farilla kowanne na da lokacinta da aka iyakance a yi sallar a wannan lokacin mai yadda Allah yake cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lallai kowace sallah da Allah ya farlanta ta ga mumini to tana da iyaka da lokacinta a rubuce wanda aka farlanta lokacin za'i saboda haka malam yace fala yuzul jam'u illa li mubarririn shar'i baya halatta da sallah sai da uzuri na shari'a shi ne mubarrir mana abinda zai barrantar da kai akan wannan hada sallah wa wujudil wahal kuma da samuwar sabo awul miyahil mutajamma'a fi turuq ko kuma akalla in ba tabo ya zanto cewa ga ruwa ya taru a hanya alalkis faras a kan hanya magudana zai ya cika ga gashinan ko'ina wanda ta shukko alan nasi ta jawuza mutane za su sha wahala wajen tsallake wannan ruwa za su zo masallaci wa qat'uha wa tashuq a ce su ketare aw matarun nazil mustaqir ko kuma a ce ruwa ne mai sauka ya yankewa talatin zuba ya ce hunar jam'u afdal to a nan haɗa sallan shi ya fi min ajiyar raf'il haraji alal musulmi don saboda a ɗauke wa musulmi damuwa Allah ya masa lafiya to sai Sheikh Muhammad ibn Salih al sake dawowa yace wa qala al-allamah ibn Allah ya ji kansa da rahama yake cewa يقول بعض الناس تيوسوس شيء الآن هناك نقط صغيرة قليلة والسماء مغيمة تماما فيها سحاب wa ra'adun wa barqun kun gane ku kamar da irin na jiya kira inda za a ce na jiyan babu babu barq ko babu ra'ad amma da ce za a yi sako dan surare kaɗan wai mutane su ganin ai a sama ga hadari a cike ya cika ya tumbata sosai annan ana walƙiya ma ana cida ko tsawa duk akwai wa'innan ya ce wa hunaka ihtimalun an yanzila al-mataru kaseeran akwai yiwuwar ruwa ya sauka da yawa wa naqulu sai mu ce na'am al-ihtimal warid eh hakan abu ne mai kasantuwa an gane ko lakin shai lam yanzil amma abin da bai sauka ba tukunna to ilmuhu inda Allah azza wa jalla ilimin sa na wurin Allah ina fata ana fahimta yace rubbama yanzilu wa rubbama la yanzu. akwai yiwuwan ya sauka akwai yiwuwan ba zai sauka ba warai da yana sama dai bai sauka ba yanzu halin da muke a kafa shi za mu yi hukunci da shi fama dama al'uzuru laisa mawjudan shi matuƙar uzurin babu shi yace to fa ihtimalu an yujad al'uzur ghayr musawwir lil jam wai yiwuwan a samu uzurin kuma ko zato yace to ya yiwuwa ya baka daman ka hada sallah an gane ko kaga yadda malamai shi ne an tseni Bala sabanin mu yanzu yadda ka san mutane ana ciran su a dai haɗa talla a hada sallah Allah ya kyauta ce lakin law faradna annahum lam jima'u. sai ce amma mu ɗauka ba su haɗa tallan ba da wayancan dalilan sai ba hada wa da dai bai sauka ba ya ce sun makara juli buyutin bayan idan da sallah kowa sai ya wuce gida sun ba an ƙarati sama a kafiran daga nan kuma sai ruwa ya sauka ruwa mai yawa to fa ma za ya ya mutane za su yi lokacin shin za su dawo za a kira sallah in isa ta yi kuma su masallaci ko ko ya kaza mala ya ce na kulu abinda za mu ce shine yusallu na fi buyutihim kowa ya salla a gida fa inna rasula sallallahu alaihi wa sallama ya yaqul domin annabi ya kasance yana cewa sallu firi rihalikum ku yi salla a gidajen fil lailatul mumtara a cikin dare in ana ruwan sama ya kance kowa ya sallah a gida aw shatiya albari da kasira ko kuma dare da ake da tsananin sanyi a fahimta sai a ce kowa ya salla a gida malam ba kwa mai salla a gida sai ku ce mu fito salla tsananin sanyi ko ba ka ba amma ladan sai ya kira salla kuma sai an fito <laughs> waɗannan abubuwa ne da ya kamata mu san su a ilmance zai faɗa hayya ala salatin amma sai ƙarshe sai ce ala sallu fi rihalikum wal hasil annahu la yajma illa idza tahaqqaqa al udhr asali shine kar a kada sallah sai udhri ya tabbata saka yanzu udhri bai tabbata ba da bayan mun magariba mun tafi sai udhri ya zo to yanzu fa sai ki sallah a gida amma qabla tahaqqaq al udhr amma gabanin a tabbatar da samuwar uzuri to fala ya juzur jam baya halatta a hada sallah in ji usaimin sai fauzan ne sake dawowa <laughs> Allah ya kara masa lafiya wa qala fadilatu sheikh abdullahi bin salih al-fawzan yace qad hasala fi zamanina hada shay'un min at-tasahuli ya ce ya faru gashi a wannan zamani muna kallo sakaci da ake yi fil jam'i ayyamin shita wato lokacin fada sallah a lokacin sanyi fasara min al'a'immati man yajma'u bayna al-maghrib wal isha jam'u taqdim har aka samu cikin malamai akwai wanda yake hada sallan magariba da isha'i jam'u taqdim ma'ana da an yi magariban a tashi a isha amma li matsarin khafif ko dai saboda dan fi haka laysa fihi mashaqqa wanda babu wahala a cikin shi ko li wujudi matsarin sabiq ko kuma dan an yi ruwa da zo an dauke ba yana faruwa abuwa nan ba har ga an ya dauke ya ɗauke an zo kawai sai ga ya ce lamyan ta ji an huwa halin ruwan da a sakamakon shi babu taɓo ba cakudewar hanya haulul ta zalika ko saboda sanyi ala shekh sa'ad islam shi ma yana ɗaya daga cikin manyan maluma na majalisar fatawa ta duniya ya ce wa ba'abin nasi ya akubu hadhihi kalima wasu daga cikin mutane suna ɗaukan wannan kalma ya ce ba'abin fuka ha'i ala zahiriha suna ɗaukanta a zahirinta wa ya ƙulu sai su ce ayyu matsarin ya bullu siyab la ya juzu da ajilihin jam ayyu matsarin ya bullu siyab ya juzu da ajalihi aljam suna cewa duk ruwan da sakamakonsa tufafinka zai jike to ya halatta a haɗa sallah don wannan ruwan wa hada gairu sahih ya ce wannan magana ba ingantacciya ba ce walaisa hada muradan lahu wannan ba ita ce manufar maganan malamai ba inama muraduhum kama qala al-mawardi manufar malamai shine kamar yadda imam al-mawardi ya faɗa annahu yahsulu ma'ahu mashaqqa bayan ya jika tufafin ya zama ruwan akwai wahalarwa a cikin shi ولا بد من وجود المشقة التي تلحق الناس bai sababi tarkil jam'i inda nuzulil matar dole sai in akwai wahala ko tsananin da mutane za su iya fadawa ciki idan har ba a hada sallan ba saboda wannan ruwan amma idan lam tujad mashaqqa amma matukar babu wahala ko tsanani to fala yajuzu al-jam'u li ajali al to baya halatta a haɗa sallah saboda ruwa duk waɗannan abubuwa idan kana kallon su za ka ga cewa ɗaiɗaikun haɗa talla ne mu a wannan lokaci suke cika ƙa'ida ko ba ka ba jama'a mm-hmm. ɗauko su ka tanga su ga wannan karatu za kaɗan ne suke sha yawanci ana yin sallan ne ko ana haɗa sallan ne ba tare da ƙa'idojin sun cika ba ya ce wala budda min tafriqi bainal halin nasil yau wa halin nasi fi ma kuma dole ne a yi bambanci ko a bambanta tsakanin mutane na yanzu da mutane na da da innan nasa fi ma sabak كانت المساجد مبنية من الطين ce domin a da su an gina su ne daga ƙasa taɓo ginin kasa ne kuma wa maskufatun bil an yi musu rufin da katako aza wa jaririn nakal da bawon bishiyar dabino da su ake sassaka wa furushatun bil hasab ko bil hasba an shimfiɗe shi da tabar makaba an gane ku ko ƙasa za ka yi cewa kanta ƙananan rairayi sannan bilhussari albasita su ne na kaba duk irin wannan ka haraba حافظ لا باو سلن درج وكانت الطرق دينية هن يوين ما دسنا قسان حاقلتا من فراب هن يعني نتأكل سوي وإذا أكل مطر أصبحت كينا روانا زوا يسوك سيسو كما أحتبوه وتختلط بها أوراث الحيوانات kuma ka ga ya cakuɗe da kashin dabbobi rau shine kashin dabba in suna da yawa sai a ce aura fakala idan nazala matsalun lahiƙan nasu haraj sai a wancan lokaci da zarar ruwa ya sauka da mutane sukan shiga ƙunci. إذا نزل المطر Matsaru, لحق الناس حرج عظيم في الذهاب إلى المساجد da zarar ruwa mai yawa ya sauka sai mutane su shiga cikin kunci wajen zuwa masallaci wannan ada ke amma halin nasir yau amma halin da mutane suke a yanzu faƙar ikhtalafa ikhtilafin kasira ce ya bambanta da halin mutanen jiya bambanci mai faɗi gashi a fili ana gani kamata rauna. ترون أصبحت مدنية bilbina المصلح gini kamar yadda kuke gani na masallatai wannan gini ne na bulo wa mafurushatun sannan a shimfiɗe yake e bi akari anwa istijjal da mafi tsadan da dumomi akari ma'alka haraba tare da wutar lantarki yanzu har da sola wal mukayyafat da AC wal shawari'u musaflata hanyoyi titina kuma da falta har interlock ake samu وفي بعض الأحيان لا يلحق الناس أدنى darajatil Haraj. wasu lokutan ma mutane ko mafi kankantan wahala ba sa samu inda na wani ra'ayi ba gairar mutari inda nuzulul matsar wato a ce ga wata wahalar da ba ita saba da ita musan da ruwa ke sauka ba a samu wannan balbil aksi ya ce a akasin haka ya ce kasatan fi su sai musamman lokacin zafi in aka yi ruwan ma lokacin zafi ya ce da nazarar matsaro rubba ma ta hassana shi ruwan ma ne in aka yi shi ma sai ga an ji daɗi abu ya kyau ko aka wani ya ce ta rattafar jau sai ka ga weda yanayi ya yi kyau an ji daɗi kharajan nasu ya tafasa huna mutane su fito suna ta wasa yawa yace fa la tujadu da darajatil haraj babu mafi karancin damuwa yace to fa laysa idan kullu matsalin yujma li ajali da aka sani kenan ba kowane ruwa ne ake hada salda don shi wa inna ma la budda an yakuna matsalan yahsulu bi tarki jami ma'ahu mashaqqa sai dai ruwan da zai zamanto idan ba haɗa sallah ba don irin wannan ruwa to za a shiga cikin damuwa irin shi ne kai za a haɗa sallah da shi duka waɗannan maganganu na malamai za ku ga dai tabbas idan muka kanga su ga halin da muke ciki a yau da masallatanmu to ku ne wallahi suke haɗa sallah da ƙa'ida na shari'a rai malai ya ce wa min ahsani ma yudbatu hadhihi al-mas'ala huwa an yanzura ila madiyi ta'thiri hadha al-matar ala duniyan nas ce na daga cikin abu mai kyau da ya kamata a lura akan wannan matsala shine duba irin gwargwadon tasirin da wannan ruwan zai yi akan rayuwar mutane lokacin sai a kalla لأنها في الحقيقة هي التي تبين وجود المشقة min adami domin wannan shine zai bayyana akwai wahalarwa da takura ko ko babu إذا كان الناس قد لزم كثير منهم بيوتهم بسبب mata idan ya zama mutane mafi yawa sun lizinci gidajensu saboda wannan ruwan wata askarar harkar tijariya har ma hada-hada na cinikayya ya tasirantu ma'ana ila an kuka shaguna mai sana'a kaza ya tashi ya fashe kayan shi gugulat asbadul mahallat yace an kulle wasu shaguna asarat harakatun nasu fi shawari gilmawa na jama'a ya ɗauke akan hanyoyi sai ce ana zalika annahu yujad hajj ma'anan wannan shine akwai damuwa sai juzul jan sai a haɗa sallah amma yaushe ake gano haka liman ne zai duba ya ga yanayin gari ko sanda ake zuwa masallacin da za a gane ko na yanayin da gari ya zama mutane sun rufe shaguna an shiga saboda ga wannan ruwa Allah ya ce amma idan kana duniyar nasi ta tata'assar amma rayuwar mutane in ba bata tasirantu ba bai canza musu komai ba wannan ruwa. falam yalzamun nasu buyutun mutane ba su gurgida ba wal mahallatu tijariyati kama hiya kullu yawm shaguna na kasuwanci suna nan yadda suke kaman koyaushe ana ta harkoki wa harakatun nasu fi shawari'i kal mu'tada motsi da gilmawan mutane yadda aka saba idan limaza ma takunu al-mushaqqatu illa fi as-salati wa to me yasa ba za a samu tsanani ba kawai sai a sallah ba tsananin zuwa shago ba tsananin zuwa kaza gidan wane da gidan wane a yi zirga-zirga sai a sallah ne kawai <laughs> shi ne tambayin da mala yake me yasa sai a sallah kawai za a samu tsanani ala ya ce fa hadha huwa alladhi yudbatu laka al-mas'ala ya ce wannan shine zai maka dabtun mas'ala kai muqarana da ita ka kalli yadda ake shine ya baka damar ayi ko ka ayi ويلاحظ التساهل الكثير من بعض الأئمة أئمة المساجد في الجمع كما lura da sakacin wasu daga cikin limamai ma adami wujudin mashaqqatul zahira duk da rashin samun wahala da tsanani na zahiri sai ga sun hada sallah wa hada la yajuz ce wannan bai halatta ba لأن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها هذا أصل شيني كو تصلى أي تألوك جدا وهذا الأصل من الأمور المحكمة kuma wannan asalin na yin sallah akan lokaci yana cikin al'amura ne ke da hukuma da kai aka hukunta wanda ke tsare ki a shari'a lati dallat alaiha an-nusus al wanda nassoshi da yawa suke nuni wala Adalu an hada al ba a kauce ma wannan asalin yin sallah akan lokacin ta wa yujma'u bayna as-salataini aje a koma ana hada salloli illa li udhrin wadih Allah sai da uziri a fili fala budda min wujudi mashaqqatin zahira dole ya zama akwai wahala a fili malam ce wa kama zakartu kamar ce yadda na ce unzur ila ha ala dunyan nas ka kalli tasirin wannan ruwa a rayuwar mutane ce wa azkuru za ta marratin annahu nazala matsarin mutawassit ina tunawa wani lokaci an yi ruwa kaɗan in ji mala ruwa tsakaɗi wa jama'a masjidun minal masajiri sai wani masallaci suka haɗa sallah sun ma'ata wahidin minhum ya sai wani ya zo kuma yana tambaya an gane ku wasa'ala shaikana abdulaziz bin bas in ka tambaye malamin mu shek abdulaziz bin bas fi darasihi a cikin darasinsa shek bin bas fa amarahum an yu'idu salatul isha ya ba su fatawar su sake kallon isha'i ruwa ne basir bai da yawa an ya fi haka suka hada sallah yace su sake sallar isha Ya ce da annal jam'a lam yakun fi mahallihi domin an haɗa sallar ne a inda bai dace a sallah ba wa ila shakka al masjid hal imam masallaci ya shakka hal ya am Amla shin ya haɗa sallah ne ko ko a'a to fal aslu adam al-jam asali shine fa'ara shi ne asali ai kowace sallah a akan lokacin قال الشيخ ابن عثيمين في خطبة الجمعة شيخ محمد بن صالح العثيمين يفعل وتا خطبة الجمعة ترانا الشاء في وتن بقي شكرا تدبو إلى ذريه إلى قوم شابيو أنقاله yace wa qad hawa na an-nas fi hadhihi masala wasu cikin mutane sun yi sakaci akan wannan mas'ala ta sahada sallah fasaru ya bai na buhuri wal asar suka koma suna haɗa tsalla tsakanin zahar da la'asar wa bayan al wal isha da tsamin magariba da isha'i fi ayyamin matsalar biduni uzur a cikin lokutan damuna ba tare da uzuri ba Allah ya da mu sau da aka kun ji maganganunsu muna fata Allah ya datar da mu Allah kuma ya ba mu ikon gyarawa wanda muka fada daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya fi mana sai tambayoyi idan akwai babu kuma sai mu addu'a na'am an zan sallah an tafi da ya ta sai wani eh so idan liman ya yi ya yi don ya ya sha sallallahu alaihi wa sallam ta ji so da ya ya rubuta yana iya yin shi a sallah yana iya haɗa sallah wani ya sako zai jika tufafi in an fitar kaza za a iya haɗa sosai za a iya haɗa sai a yi sallah ko sai a tafi inda ana cikin masallaci wa alaikum salam tun da bai da asali kuma ya kaga shi gina sai abinda bai da asali ba sharafi ba ne wai sai ka yi niyya sai ka ce kaza wai sai tun kafin magariba ka hada ka'ida wannan an idar da magariba kuma ruwan ya sauka gashi kuma da karfinsa kuma ana tunanin lallai za a samu wannan za ka sai hada sallah eh na'am alaikum assalam shi ne ka'idar ya zama akwai mashakka mashakkar nan ku kalle ta da kyau ba wai saukar ruwan ba ruwa zai iya sauka iya kafe shi ne dan taba jikinka amma ba za ka ji wani wahala a cikin shi ba ko mashakka nan ga jika tufafi ga tabo a hanya za ka fada hanya duk kwatami ya fito duk irin abubuwan da shi ake nufi da wahalar akwai kuntatawa akwai kunci a yayin tahowa masallacin ko komawa to sai a haɗa sallah amma dan mujarradin ruwa wata a ce za a rasa da shi akwai tsananin duhu shi ma mashakka ne ai babu shaguna duk an kulle ba haske kallafin zamanin su ake magana da yanayin ginin masallatan su mu kuma kallon namu to me mashakka da kake kake masallatan mu cike suke da hujjar su sola da kafet su ko wannan kasar da aka yi masallacin da kasar da ke masallaci ma da na ginin da an yi ruwa mai ƙarfi ya caɓe kenan a cikin tabo ake sa sujjar ake goshi ake sa goshi a sujjara mu za ka muke a tabo muke yi aka mai laushi na'am na'am yanayin ma'anin a duk da haka kuma an ɗauke wuta ba zai zama sai na riba ga duk bai zama ba ruwa hadari na sama ma ga shi da walƙiya da komai sun ce ka hada in ta bai sako ba to kawai sai ran zai fata ɗauke wuta an kuma yanki shi kenan ga shi kenan an koma ana nan dama a asali <laughs> na misali akwai wasu mutane a wannan zamani kuma masallaci ne cikakken masallaci wanda ake gani kuma matsalar za misali masallaci ko ya yi kaɗi na farko majority mutane suke sallah a wajen su kuma tsakani da Allah in aka ruwa yana kawo musu mashaka da wani lokaci ma ruwa a tabarmin da ake sa sai mai yan suna to ai irin wannan masallacin shine ma min babu wala kai hada sallah dan kar mutane su sha wahala kai magariba kawai kowa ya tafi gidan shi ka fahimta ashe ce sai a haɗa sallah a yi sallan magariba kowa ya tafi gida kai jiki kayan ka fi ka'ida san da ka zo za ka haɗa sallah lokacin sa shaɗu ka ruwa ruwan ma bai sauka ba sai kai so za ka kai magariba za ka tafi gida kawai abinda za ku yi yadda annabi yake cewa kawai kowa ya sallah a gidan shi matsalaci ne ce ƙari mutane suka zo har waje matsalaci ne suka mm. su wajen ɗin kuma in ɗan ruwa duk shafi ya ko in ɗan ruwa za ka yi kana sa a kushin ka akwai lema kuma a yi haka so saboda mutanen da ke wuce ana ya sassan shi ne ce idan aka haɗa sallan za su sallan a cikin ruwan in magarban kaɗai aka yi su jike ɗin da wannan lema za su yi haka aisha ma duk sai sun amsan ah, shi ne za su jike su saboda ka babu bacci yayi har ga an yi ruwa saboda haka wannan masallaci shine ya kamata ya samar da yadda za a yi ruwa ba zai jika tabarmi ba ya ɗan yi baran da shi ko a da masallacin ko a san yadda za a yi tabarin kansu jike yawa amma wai don an riga an yi saboda wannan a ka'idar ba ta ake nufi na saman da ya sauka ya sabar da wannan jama'a wannan ai ba laifin ma ruwa ne ko mashakkan ba shi masallacin ne ya samar da haka sakamakon yanayinsa sai a ɗauki matakai a yi karo-karo a interlock a siminti a yi daɗe a fahimta don gobe kada a fara cikin wannan eh to ka gani to ka ga sun man sun zo akan hanya kenan sun yi sallah ba a masallaci ba ne na gane dai karami da ya sa ke mutane su koma suna sallah akan hanya yawa wanda aka dole sai a yi haƙuri da yanayi kawai hanyar da za a yi ko akan hanyar ne ko a samar da masallacin a wani wuri baya amma ina da da irin wannan abin karatu irin wannan shine zai maganin sa limaman da suke sallah a wurin su karantar da mutane su samu ilimi rashin sanin hukunce-hukuncen ne yasa kake gani ake shiga damuwa malami in bi hada sallah ba a ji haushin shi shi ma mu bai da ilimin kai kuma malam kayi ilimin misali shi bai sani ba ko ba sai ka karantar da shi ba yadda in ya ga kai ba ya san kana da madogara ba zai taba jin haushi ba amma kai baka musu bayani ba haƙi alai su haka ta shiga damuwa sai shikenan in sun gama shakka ne hada sallah ba shikenan ba tun da shi aka sun gaskiya mu shakka ne fin ijtihadi kenan ai go shikenan na mala Thank you. ta yi ba za a ɗaukan wani awa ana yi wani abubuwan nan sosai kuma an kasa kuma a shi yau suke za a ga ruwan ba mai kyawa ya san faru a kan misali za a ba da tare amma na sun kuwa an sai da a ba da ba da ruwa dai mashakka kenan ya faru ana sa ruwan zai iya sauka ko zai iya sauka amma wannan mashakka ta faru ta wannan guguwar da ake yi da kaza da kaza kaga mashakka ce idan liman ya ga ya hada saboda shi dan gurin ne ya san dabi'ar yanayin abin da ke faruwa shi kuma al'amari ya hannunsa in ya hada ya ya ga cewa ya hada in kuma yake ganin kai wannan a bisa yadda ya saba yana ganin ba za a yi kaza ba kaza zai wuce shi kenan sai ya hada ba sai ku hakura ku bi a rashin hadawa liman yana abu na hannunsa shi ne ke da wuka da nama alaikum to misali na ne cewa akwai shi a kuma a mai za a yi ofikin na wasu nan za ka yi wani wasu ana kabar eh, haru ce za a yi jami ya zo ko kuma a tsaya a yi a ana kai kuma a kan wannan ne su ma mu ba dukkan su kasancewa damar a hannun liman ta ba ta kaga amfanin karantar da su din kenan yana da kyau akwai karatun da fa ba wai kai zaka bashi ko kai da ilimin ba karantar da al'umma ake ka nuna musu shi gashi gashi gashi gashi gashi kowa ya san abin su kuma ya rage na mutum ai san da zaka haɗa sallah ba a ce dole sai kowa ya bu ba sanda kake so ka hada sallah kake ganin sharɗan hada sallah sun cika wani shi a wurin sa yana ganin ba su cika ba shi nan ya tafi sa gida idan lokacin sallar isha'i ta yi sai ya fita ya nemi masallacin da ba su hada sallah ba ya je ya sallar isha'i ha a sanda kuma kuke ganin ku ba za ku hada ba shi a wurin sa shi kuma ma mun gani yake ya kamata a hada kuma ba a hada ba sai ga ya fita ya je yana neman wani wuri a hada sallah da sauki irin wannan yana to amma aka yi samu fahimta na ilimi to insha Allah ta'ala za ka ga abin zai zo da sauki da izinin Allah na'am wa alaikum assalam malam daga maganar mazhabobi da malamai ya nuna kinan ba wani hadisi karara da ya nuna manzon Allah ya saboda a mun karanta a baya mana akwai hadisi mana akwai hadisi sosai sosai a ai mun wuce wurin kana nan muka fara tun farko har zuwa nan ya gane yawa akwai hadisan mun karanta su a baya nan yanzu mun zo gaban fatawoyin su ne su malamai na zamani ba waɗancan na mazahib da sauransu kaza kaza mun wuce wurin ka fahimta yanzu nan maganganun malamai ne mu'asirun ga waɗannan malaman duka yan zamanin ka ne ma a ce yanzu ga kamar magana ta ƙarshe yanzu ina ga ta usaimin ko da raganta usaimin ya hudu ba ran sha uku ga watan bakwai alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba da goma sha biyu yanzu shekara ta na wannan hudu ba duka duka yanzu mana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas shekara goma sha hudu ka gani ko ya wuce sha hudu kama ya wuce sha hudu ko dubu ɗaya dai da ɗari hudu da goma sha biyu yin hudu ba eh da sha biyu arba'in da takwas yanzu to To, kaga shekara talatin da wani abu wannan ba ta daɗe ba ai kana nan da tiyo ka gani duk malamanmu ne na wannan zamanin sheik bin ba sheik albani diga saboda malaman nan ba su daɗe da rasuwa ba lokacin da muka tafi jami'a tabbas amma dai almihim ah, fatoyinsu duka sun za ka ga in suna faɗan magana suna dogaro ne da fatoyin wa'annan malaman da mazhabobi da suka dogara kuma da waɗannan hadisai da muka faɗa ka gane su ce kaza ya eh, shi sa da ke gaya masa in ka bi darasin ko a audio ko kuma a ko shi littafin kansu a farkon an nuna ma'ana Allah ya haɗa sallah ba da kuma ba da Eh. Eh. ai wannan cewa wai don ba da shi ba shi ke nuna kuma babu wani uzuri ba ake ta gane ku ba ga abin ba buka kuma mun ga hada sallah amma mun ga hadari ba kuma mun ga hada sallah ba mu ga akwai wani abu na tsoro da ake tunanin zai faru ba shi mu sharri ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai masa wahayi ma kawai ya ce hada duk zai iya faruwa amma akwai uzurin da mu ba mu gan shi ba kila shi annabin ya gani sallallahu alaihi wasallam wala Allah ai fadin hakan ma baya hana sha babu uzur eh sananne ne shine sananne lil madar sananne abu ne shi ake amma annabi ya taba hada ba ruwa babu tsoron menene Kila kukan wani jariri ne misali ba yana sauri ya gaggauta sallah ba in kukan yaro to shi kan shi kukan zai sa to gurin hada sallah kada matan nan ita koma su zauna su wadanta reno duk zai zama da ni eh ko kuma kila ya ga tsofaffi ne da yawa ba matasa in suka zo suka sallah su je su dawo akwai wahalarwa kila lokacin an yi wa dan yunwa ne da dan farfari mutane da kira ake dan tafiya ba lakka sosai duk zai iya faruwa kai limami ana so ka zama wayayye sosai kana lura da halin da mutane ke ci amma dai abin dogaro maganganun waɗannan mazhabobin da waɗannan maluman ka dogara ka dogara duk abin da kai zama kana da madogara ya fi da an ce me yasa kai zaka ka ce haka wani kuma haka wani ce a cikin wuri kaza shikenan ba kai ke yi ba a dama ne alaikun sura shi ta hada sallah inda ka zai kai kwana uku ba <laughs> kawai inda akwai caɓe wanda wahalar ruwan sai ya duba a yanayin da abin ya faru kawai limamai za su yi yara sallah amma ba wai a ta yi ba Allah ya samu dace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin